Gama abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Muhammadu wadda ke zaune a nan mina. Kaya ba sauki. Tumatir jino da muke saya naira dubu ɗaya da ɗari bakwai katan amma dubu uku daidai na saye shi. Sunana Malam Isa dan Maryam a nan mina. Na shiga kasuwa na sayi shinkafa dubu goma sha uku dab da azumi zan je in ƙara saya aka ce dubu goma sha biyar. Jarkan man gyaɗa dubu takwas da wani abu da na je aka ce dubu goma sha ɗaya. Shehin Malami kuma babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin harkokin addini ta jihar Niger, Imam Faruk Abdullahi ga abin da yake cewa. Bincike ya nuna a cikin mina ya fi ko ina tsadan kayayyakin abinci a arewacin Najeriya. mun kira 'yan kasuwa cewa su ji tsoron Allah su tausayawa mutane yanda manzo Allah ya faɗa ne wanda ya ji tausayin mutane Allah ma zai ji tausayin shi kira an yi iya abin da zamu iya yi mun kira 'yan kasuwa sai dai muna ganin wa'azin nan bata shige su ba Azantawar da na yi da ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a nan jihar Niger, Alhaji Mustapha Olsuto. Haga rashin shigo da shi yakan kawo tsadar kaya. To kuma gaskiya mu ma 'yan kasuwa muna da namu laifin. Kana ganin kai kake da abu kai kadai sai ka tsawwala mishi kuɗi. Gwamnatin jihar Niger dai da ta ce tana shirin kawo tallafi na musamman a wannan wata na Ramadan, amma duk da haka tana janyo hankalin 'yan kasuwar. In ji sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Jibril Baba in dace in Allah ya yarda duk abin da Allah ya sauka da za yi in lokaci ya kai za a gani musulmi musamman yan kasuwa cewa don Allah don annabi karasu kara farashin kayan a baya dai akwai tallafin abin buɗe baki da gwamnatin jihar Niger ke rabawa masu karamin karfi a wasu wurare na jihar amma a bana kawowa yanzu ba a fara raba wannan tallafi ba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya